rahoton binciken na zuwa ne kasa da shekaru biyu bayan da kamfanin na comnac ya rufe haƙar karfe uranium a arlit da ke cikin shahar agadis a arewacin niger inda tsofaffin ma'aikata suka shigar da ƙara a gaban wata kotun ƙasar faransa da ke birnin paris kan irin illar da gubar ta yi wa ma'aikata da ke da na sama da aikin haƙar uranium binciken ya ce guba na da matukar illa ga muhalli tuni dai lamarin ya tayar da hankulan kungiyoyin da ke kare muhalli almustafa alhassan shugaban kungiyar da ke kare muhalli ta agurman a agadas gara da france ta yi magana ba sai mu kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu yanzu abun farin ciki shine france ta yi magana mutane sun fara saurara da gaske ne yi 20 miliyon da tam yi su har da mu paske mun san yi haka na yan kai da sai suka ce maka a shekara ga abin da suke tonowa zaka gani yi miliyon da ton mutane su suke shaka shi sai dai ka ga mutum yana da rashin lafiya ruwa kuma su da kansu suka gani ruwan da suke ciki an bincike su kuma ruwan da aka bincike su akwai iranium kenan sai ya tahi ya shiga cikin ruwa kuma wannan sun ce za su binne shi har yanzu ba su binne shi ba kasan kasa ce da ake fiddo iranium yana tare da kasa kasan nan kamar a ce bisa. ita ce take da cuta ta shekara da shekaru kuma za ta ci gaba miliyar da zane fiye da shekaru hamsin kamfanin nocomnac ya shafe yana aikin haƙar karfe uranium a abin da ya sa wasu mazauna garin da tsofaffin ma'aikata ba su yi mamaki mamakin jin abin da rahoton ya bayyana. Wannan al'amari yana da tada hankali saboda talaka ba abinci ba magani kuma ga goba tana cin shi to ba shi kenan ba wane ne zai ci tuwon bayan talaka ina ma kudin da za mu zo a mana magani babu likita da za a mana magani babu abin da za a mana magani akwai taguba cikin gidajen mutane mana ya za a hidda iranium deshe bai shigo cikin gari ba ba yiwa cikin deshen ne muke kuma shine zai ida halaka mu in ka kwanta kanka ciwo jikin ka ciwo guba ce ke cin mu cikin jikin mu sun cuta mana sun gyara kansu shi dai kamfanin na Comnac yana daga cikin cibiyoyin hakar kafa uranium da kamfanin Orano na kasar Faransa ya mallaka a Agars da ke arewacin Nijar kuma ya dakatar da aikin sani a cikin watan Maris kin shekara 2020 2021 sai dai kamfanin na comnac ya bayyana cewa ta bakin manajan kamfanin asalak faruk sun mutunta dukkanin ka'idodin da aka gindaya musu a cikin aiki kamar lokacin da muka fara tsabtace muhalli ana kulawa da lafiyar jama'a ayyukan tsabtace muhalli kama daga ruwan sha da iska da kuma gandun daji za mu ci gaba da kulawa da su a sanin mu cikin shekarun da muka shafe a nan muna mutunta dokokin da aka shimfiɗa ta fuskar fitar da guba. A cikin watan Maris inda ya gabata ne dai kungiyar tsofaffin ma'aikata ta sake maka kamfanin na a gaban kotun ma'aikata da ke birnin Yamai saboda rashin cika alkawalin da suka ɗaukar musu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.